to madalla masu kallon mu barkamu da da cikin shirin sharhin jaridun wanda ke zuwa mu kai tsaye daga nan kaftan tv hausa da kenan babban birnin tarayyar najeriya abuja idan kuna bibiye da mutum daga farkon shirin mun karanto muku wasu kanuni da mu daban-daban na safiyar yau inda muka je kuma hutun takaitaccen lokaci inda a mu shigo zagaye na biyu inda za mu yi sharhi akan wa'innan kanun jaridun barkamu da da umar to to masu kallon mu a daidai wannan gaba mun karbi bakuncin babban editan jaridar aminiya wanda kamfanin buga jaridun media trust yake bugawa wato malam salihu makera wanda kuma ko da yake kwana biyu ba mu gan shi ba <laughs> edita barka da barka da ya ibada eh, ya to mu duba mu fara duba wannan dambarwa ta zaben jihar adama wanda duk da cewa zaɓe ne da ya ja hankali a karan farko aka shiga rukuni na biyu na wannan wato cike gibi da aka yi shi ma kuma gashi ya zo da akasi inda a yanzu haka an samu rudani a jihar ta bangarori daban-daban wanda ita wannan 'yar takara da ta jam'iyyar apc da aka ayyana ta tun da farko a bisa kuskure kamar yadda hukumar zaɓe ta faɗa ta tafi kotu inda ya za a yi a gane cewa zantuka sun yi yawa a kan wannan ayyana sakamakon zaɓe da shi kwamishina da aka ce ba shi da alhakin ya ayyana zaben matun da farko eh to gaskiya kamar yadda dokar zaɓe ta nuna ba shi da iko da zai bayyana sakamakon zaɓen mm. ah, mu da muke gefe kuma ba za mu iya sanin menene dalilin da ya sa ya bayyana ɗin ba mm. kuma me ke faruwa a adamawa ko mace babban birnin jihar ah. abu ne wanda ba a wannan zaben ne ya faru ba ah, ya kama yan mutane suna lura za su ga cewa tun zaben zagayen farko wanda aka samu cewa bai kammala ba an samu korafe-korafe mm. iri-iri ita ta yi korafin an je an yi magudi a wasu wurare sannan pdp ta zargi kwamishinan da cewa yana kokarin ya bata kujerar tun a wancan lokaci ah, to da ya kamata a ce lokacin da aka samu zargin cewa yana da ya karkata gare ta ah. to da hukumar inec ta kasa ta yi kokari akalla ko ta janye shi daga aiwatar da zaben ko kuma ta ɗauki wani mataki mai tsauri wanda zai hana a samu wannan karkata din ah. in dai akwai wannan zargin to amma muka dawo wata wani gefen yan siyasa najeriya gaba su marasa gaskiya ne to gaba ah, su gaba su <laughs> domin abin suke bukata kawai su ci zaɓe ne kuma suna da wata tarbiyya da ake cewa da kai kotu gwanda aka yi ka so da aka kowannen su zai kokari ga cewa shi gwanda a ce shi aka kai kotun ba shi ya kai ba ah, in gwamna mai ci ne aka ce an kada shi ya yi magudi ya koma kaga in ya tafi kotu da kudin gwamnati zai yi Zai yi. in ta kuma in ita ce aka ce ta a wannan to ko da bata samu kudin gwamnati ba dai tana ganin dai nauyin bayyana cewa an yi magudi mm. a zaɓe na wuyan gwamna ne so galibi kuma dokar zaɓe ta najeriya da kuma yadda harkokin shirar zaɓe suke ka nuna ainihin magudin abu ne mai wahala domin me saboda babu takardar da za ta idan kana son ka nuna ainihin ayyuma magudin sai ka fazi sai an za ka ɗebo duk ƙuri'un da aka haɗa hmm. a zuwa a tantance su da hannu ɗaya bayan ɗaya a gane na apc a gane na pdp wanda wannan abu ne ko mai wahalar yiwuwa na tuna ma a dubu biyu da bakwai. an taba umurtar shugaba buhari a lokacin amma shi dama ya kawo shaidu har ɗari biyu da hamsin a kotu ɗaya har mutum ɗaya to ga <laughs> gani so na lokacin shari'a so irin eh. waɗannan abubuwa na siyasa gaskiya magana har yanzu mu koyi darasi ba mm. tuntun muke cewa koyo muke koyo muke har yanzu ana amma har yanzu a koyon aiki to amma gaskiya magana ita ce ba yawan yan siyasan ba su da gaskiya duk wanda haka bai gudi ba bai samu dama ba ne a fahimta ta hmm. to amma idan me za mu fahimta daga maganar ko matakin da ita hukumar zaɓe ta ɗauka cewa ba shi ya kamata ya ayyana sakamakon zaben ba ko kuma ba ita ta lashe zaben ba so sai ya zama kamar magana akwai harshen da to ita hukumar zaɓe ta faɗi cewa ba shi ya kamata ba eh haka ne ba shi ya kamata ba to amma me ya jawo ya faɗa wannan abu ne wanda ya kamata hukumomin tsaro kullum na kan faɗa abinda ke cutar da najeriya shine hukumin da ya kamata su yi aikin su sukan jira wai sai an ba su umarni ne idan ina shugaban kuma tsaro a jiha to fa sai abin da ya fi karfi na ne zan yi tunanin tuntubi herkwata idan ina kwamishinan yan sanda sai abin da ya fi karfi na ne to matsalar hukumomin na najeriya suna jiran wai sai an ce su yi eh. kafin su ɗau mataki irin wannan shi ke kawo ana abubuwan da gada misali an ce an kama wani gida ana ta dangwala kuri'a an yi bari ma koma ba baya mm. tun daga zaben jihohin ikiti da oshin mm. ai mun ga bidiyo yana yawo ana raba kuɗi shin hukumar tsaron najeriya me suke jira inec ta kai karan kowane mutum ɗaya ko ta cewa wannan ya yi laifi a zaɓe a hukunta shi ba ss dss ba su dauko ba su kama kowa ba yan sanda su kai kowa kotu ba to yaushe za a gyara idan ba za a yi rika hukunta waɗanda suka yi laifi a zaɓe ba to fa za a ci gaba kenan a baya misali maɗauki zaben marigayi umaru musa ya raduwa allah ya masa gafara akwai shi da suka nuna cewa kusan zaben ma an riga an rubuta sakamakon zaben ne tun kafin zaben mm. shi yasa har yau ba wanda ya sai ya ce maka ya kawo maka lissafin jihohin najeriya gaba da ya ce ga abin da fidiyo ya samu ga abin da sauran jami'u suka samu kawai da yawancan zaɓen eh, har yanzu an ba da sakamakon zaben kafin ma a kammala rabin jihohin najeriya wannan ne yasa da yake shi na da gaskiya a zuciyarsa yake cewa ya lallai zaɓen da ya kawo shi akwai kurakurai da ya ce a ɗauki hanyoyin gyara to lallai an fara ɗaukan hanyoyin gyaran kuma ko a yanzu alhamdulillahi akalla an rage magudin arin gizon yawan kuri'a da sai ka jiha daya mutum ya samu kuri'a miliyan kaza ya samu dubu dari tara kaza kaza kuma shi kaɗai dauki tsohuwar jihar abinda ake a jihar ribas da sai ka ji an ce mutum ya samu kuri'a miliyan ɗaya kaza kaza kaza yanzu da aka zo da amfani da vvs ba da maka yawan mutane akai magudin kawai da zaka yi shine ka canza ƙuri'un idan wani ya ci goma ka miyar masa biyar kai ka ɗauki goma amma ba da ma ya ci goma ka ci goma ka zo ka mai da su ashirin saboda in kai za a gano cewa ai wanda aka tantance mm. mutum kaza ne mm. wannan shine abin da an ci gaba ko to a gaba ta karshe wasu yawa yawan yan Najeriya sun dauki wannan yaki na Adamawa kamar tsakanin mata da maza ne inda za a ga mata musamman a shafukan sada zumunta suna ta cewa a bata a bata <laughs> wasu kuma na ganin ai ya kamata a bashi to bayarwa ake ko me ya kamata yan Najeriya su gane akan wannan to yanzu dai alhaki alhakin bayyana wanda ci zaɓe yana wuyan hukumar zaɓe ta ƙasa ne kuma mm. ta ce a yau ake sa ran za ta yanke hukunci na ƙarshe mm. to amma game da maganar mata da maza ko jinsi da sauransu wannan ba wai a adama kawai ba in ka lura lokacin da aka fara cewa za ta ci zaɓen har kafin a ce bai kammala ba wasu cibiyoyi na duniya hasintaya ta murna ana jin hadda mm. ingila mm. kaga kenan akwai sha'awa ta kasashen waje a ce mace wanda su burin suna so su daga mata su ba su zama wani abu to amma tunda tsarin demokradiya muke so kuskuren kuma da aka samu daga wasu malamai shine sai kuma aka kawo mm. addinanci addini aka kawo demokradiya muke in addini za mu yi to mu ajiye demokradiya in kuma demokradiya za mu yi to addini ya a daina wasa da shi a wajen a demokuraɗiyya ba ruwanta da addininka ba ruwanta da kai namiji ne ko mace ita kowa nata ne to kuma ta ya yadda kowa ya zama shugaba ah. so da haka sai aka samu irin waɗannan gwara kai din su eh mata za su yi sha'awar ta zo saboda amma gaskiya magana ba wai magana mace kawai ba ma ita kanta ta taka rawar gani a mukamanta na sanata da ko an ce ita ce mace ta farko da ta fara gina mutane a sanatocin da suka taka rawa a jihar adamawa so wannan na daga cikin abu in ka lura ma ai akwai mazan da suka rika sa kayan mata suna zuwa wajen zaɓa. so ka gaba maganan mata kadai ba ne to amma dole dama kungiyoyin mata za su yi ta kokarin su ga cewa eh, su mata su ta zama wani abu mm. so amma dai yanzu hukumar zaɓe ta ce take da alhakin haka abinda za mu faɗa wa shugabannin zaɓe shine su rika sa tsoron allah duka ɓangarorin da suka tafiyar da zaben da shi ba mu san na shi babban jami'in zaɓe ba har yanzu mu ji ta bakinsa ba hmm. bai fito ya ce komai ba an dai ce ana jiran su ne bai zo ba amma ana zargin wasu manyan jami'ai da aka tura cewa an musu alƙawarin kuɗi a kansu dakatar da A shi kwamishinan zaɓe na jihar da sauransu to irin waɗannan zargi zargi waɗanda aiki ne na hukumar tsaro su tsaya su yi aiki tsakanin su da idan hukumar tsaro ba su aikin su tsakani da Allah ba sai abu lalace. yan siyasa mm. a kullun za su rika yin abin da suka ga dama ne domin su cimma burinsu haka ne su ba ruwansu da maganar cancanta ko dacewa a'a kawai su ci zaɓe shine damuwarsu to mu je ga wannan labari na biyu wanda ya fi jan hankali akan abin da ya shafi zazzabin cizon sauro wanda an sha korafe-korafe akan wannan cewa a maimakon gwamnati ta rika matsa lamba akan rigakafin polio na wato da sauran irin waɗannan da ko sida akwai abin da ya fi damun a ya fi addabar al'ummar najeriya da ma afirka shine na wannan zazzabin cizon sauro yanzu ta kai ga najeriya ta amince da wannan tallafi na a zazzabin cizon sauro inda ta kasance kuma ƙasa ta biyu baya ga ƙasar ghana da za a fara wannan gwaji wannan za a iya cewa babban labari ne ko ko dai an yi gaggawa da azarbabi wajen fara karban wannan asabin farko ba tare da an jira an ga ingancin maganin a sauran kasashen duniya ba to alhamdulillah ni zan iya cewa mu gode wa Allah da aka samu rigakafin cizon sauran domin inda an daɗe da samunsa shi ma da an yi ta yaya tashi akalla ko da hukumar najeriya ba su damu ba za a samu ƙungiyoyin da za su ɗauki nauyin ba da tallafin wannan allura saboda su kafa tarihi mm. ah, amma in muka ɗauki zazzabin cizon sauro kusan ni zan iya cewa shi ne ciwo mafi muni yanzu da ya fi addaban 'yan najeriya domin shi ne yake haifar da tashin mafi yawan cututtukan da muke fama da su irin su typhoid da sauransu ah. yanzu akwai kasashen da gaba ɗaya ma ba su ma san ana wannan zazzabin ba saboda me saboda sun ɗauki matakan kariya ba wai don wani abu ba allura ba ita kaɗai ce ya kamata mai da hankali ba mm. mun tashi muna yara mun samu akwai duba gari a ƙasar nan ah. suna bi gida-gida su ga tsaftar gida inda za a samu sauran ma rayu a yau kokarin a kawar da shi yanzu hukumomin mu sun daina amfani da wannan tsari an bar kowa ya abin da ya ga dama duk inda ka shiga kwatami ne duk inda ka je ruwa ne da ka je shara ne hatta wuraren da ake aka ya kamata a keɓe da zubar da shara ma a hukuma ta zo ta kwashe kusan an kawar da su kowa ya tashi daukan filinsa in ya tashi daukan gini ma kila inda kwatamin gidansa zai bi ko na kwacinsa ma sai a samu matsala so ina gawa ba wai alluran kawai za a mai da hankali ba dole ne a mai da hankali kuma wajen tsabtar muhalli na biyu a farkon aiki na ana abuja na zauna ne a unguwar west zone 6 gaskiya lokacin da nake zaune da yake unguwa ce ta manya zai yi wahala a yi kwana biyar cikin dare baka ji motoci suna zuwa suna feshi ba waɗannan unguwanni ne waɗanda babu kazanta wajen babu alamar da sauro zai iya rayuwa yadda yake so to amma unguwan ya ku bayi su ba amma wannan ba sa su alisabi kuma nan ne zazzabin yake nan ne sauran yake rayuwa amma ana zargin yanzu hatta manyan unguwannin da kake maganan ma an daina feshin ma to so kaga irin wani abubuwa su ne yanzu misali akwai lokacin da wani abokinmu ya je saudiya zazzabin malaria ya tashi masa sai dai aka dan tallafa masa da wasu magunguna aka ce su fa ba su da malaria da haka ba ma maganin malaria sai dai ya zo najeriya ya jinya to kuma mun riga saudiya samun fetur mun riga ta samun wutar lantarki mun riga ta komai a bangaren tattalin arziki ga noman da muke amma yanzu sun zo sun wuce mu mu mun kuma muna ta komawa baya kila ma yanzu matsalolin kiwon lafiya da muke da su sun fi ma na kafin zuwan turawa din saboda me ciye-ciyenmu da kemikal din da muke faman haɗiya da sauransu ba a yi wani tanadi na a yi mana maganin su ba so ni a wajena wannan allura din alheri ce domin me akalla in ma ba za a kula da muhalli ba to za a iya sawa mutum garkuwan da cutar ba za ta kama shi ba mm. amma yanzu ina jin zai yi wahala a najeriya a ce in ne ba manyan gidajen ba mhm. gidan talakawa a ce akwai gidan da za a shekara ba a samu mutum mutanen da suka kwanta saboda ah. cizon sauri ba da ake kira malaria don haka abin alfahari ne sai dai fatan mu shine kar kuma a samu akasi domin duk maganin da aka kawo shi ma wani lokacin sai kuma a samu wata illa ta tasa wani lokaci kuma akan samu kafin ma mutane su na'am da malam sai a samu wasu da za su bata abin sai ka eh. kowa na ta jin tsoro wani eh. lokaci zaka ji ana cewa an shigo da shi ne ma dan aka wanda yan kasa da eh, sauran sai ka kowa na tsoron kwar karban irin wannan da na farin ciki da aka ce an shigo Ghana ta fara amincewa da shi kuma yanzu mun zama na biyu muna fata ya zama mana alheri mm. to mutane su guji yaɗa jita-jita wai kayyada iyali sauransu inda da kayyada iyali ne a biskit din kake ce in bature ya ga dama sai ya sa biredi na kake ce sai ya sa akwai sinadarai da yawa da zai iya sa maganin kayyada iyali da hankali ma ba zai kai yawa kai bana so kawai mutane su da kokari su kiyaye a dokoki kuma su yi amfani da maganin yadda ya dace sannan su kuma kuma su tsoron Allah kuma yi kokari a hana jabu yanzu bari ka gani ana yana fara waje zai shigo so ya kamata kuma hukumomin kula da magunguna su masu dauki waɗannan matakai din maganganun da ministan buhari kuma tsohon kwamishinan bola ahmad tinubu ya yi wato fashola ta ta da kura inda ake ganin kafin a kai ga wato rantsar da shi wannan ubangida nasa kuma yana ministan a shugaba buhari da ake ganin kwanaki kalilan da suka rage a mika mulkin ya fara bayyana cewa shi gwanin nasa ya mafi shugaba buhari waje ya iya gudanar da jama'a da mulki da sauransu wasu suna ganin wannan kamar cin moriyar ganga ne da ake yi wanda kuma dama najeriya an saba haka shugaban da ya tasamma kare wa'adinsa sai ka ga an fara gujewa daga eh, ana darewa ana barin shi kare kamar za a iya cewa haka ne yake shirin faruwa da shugaba Buhari ko so gaskiyar magana kamar mutane ba su yi wa fashola adalci ba ne abin da shi yake nufi tinubu yana da tsari na hada rundunar tafiya ta jami'an gwamnatinsa kuma wannan ko ba ma kaunar Allah ya kamata mu masa wannan adalci domin me tinubu nan za ka ga tun bai hau gwamnati ba ya san mutanen da zai tafi da su sabanin shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda aka zo aka waje wajen wajen wata nawa ba haɗa hancin gwamnatin ba Wani yi tsammanin tinubu zai wannan ba na biyu tinubu dan siyasa ne Buhari kuma ya shigo siyasa bai san sharin 'yan siyasa ba bai san yanayin siyasa bai san yan siyasa ba shi yasa ya ta faman mm. misali na je kusan shekara biyu ba bai naɗa jakadun najeriya ba mm. sai da take har matansa har matansa tana korafin cewa ya yi watsi da mutane ga suna suna zama a ƙasa mm. ana ta zaginta kuma gaskiya ta faɗa ba zai yiwu ka zama ka hau mulki kawai ka zauna ba sannan kuma ya zo ya bar ma hatta tsofaffin waɗanda suka yaƙe shi a gwamnatin ya ce ba su mukami yanzu ga abin da ke faruwa da gwamnan bankin najeriya hmm. mutane da yawa suna ganin zagon kasa yake masa musamman game da canjin kuɗi yawowa ga zo canjin kuɗi daidai lokacin zaɓe wanda alama ce ta kokarin yunkurin kashe jam'iyyar sama gaba ɗaya hmm. so dan ya ce tunubu yana da ya da wannan tafiyar misali ya ɗauki layi muhammad daga kwara kwamishina chief of staff tukun daga farko sannan ya zama Commissioner. shi ya dauko wasin uh, bajo dan jihar kogun Commissioner. fele ke dan kogi ya shi yanzu dan majalisar uh, uh, a lagos wajen karo uku ko akwai su da yawa na tabbata a arewa babu cin ma da bakin sa ya ce ba don tinubu zai zama sakatan gwamnatin tarayya ba eh, so akwai irin wannan tim din da yake da su so dan an ce yana da tim din da zai tafi da su ya koyo kuma ya ya fi buhari tsarin tim ai ba wai ne abun gaza ba ne shi buhari su waye tim ɗinsa a lokacin da ya hau mulkin shi yasa suka dinga masa abin da suka ga dama har aka zo aka kasa kawo gwamnatin tsawon watanni ana jira so ne ban gadon da ya sa mutane su daga abun nan ma ko a teku ko a teku ma na san ya fi buhari tim mm. in an ce tim shine waye wane wane ka san inda zaka sa shi wane kana tsammanin za ka sa shoji kaza wannan kana da shi wannan kuma sakamakon shi kuma Buhari shi Buhari kuma tun mm. dan kawai talakawa ne mm-hmm. amma na jikinsa ba tun dan sa bane <laughs> shi yasa ma karshe hado gamade kai a tiku kawo ka kai wani kawo ka shi yasa gwamnatin ta tafi ta rika tafiya kamar ba za ta ba mm. sannan kuma na kusa da su din da ya ba su aminci yawancin su ba siyasa ba ne mm. san yadda za su hada hancin gwamnati shi yasa suka dakila komai suka hana komai tafiya har ta kai mutane sun fara kosawa cewa an kasa tafiya an kasa kafa gwamnati wata da watanni ba ministoci ba waye ba waye kuma an bar waɗanda suka daɗe kai akwai misali abin kunya lokacin da ya tashi na dafa wasu hukumomi fa sai ga sunan umar duku ya fito bayan ya rasu eh, kaga ba tim din kenan tim din ma wasan kaduna ba kenan akwai ambasadoji ma da yawa da aka samu ba su ba su ba wasu sun rasu amma an ba su kaga tim sa ko dai tim bai da tim din ko kuma tim din ba su ma san aikin su ba so da haka ya kamata a ce dan ya abun da ya faɗa shi ya san ya aiki da shi ne kuma ya san irin yadda yake a kuma ko a yanzu mutane da yawa sun san cewa tinubu ya riga ya haɗa wasu tim din da zai tafiyar da su ya san akalla da ya san wasu muhimman sa tun kafin ya ci zaɓe mm. kuma na san atiku ma haka ne ya san irin mutanen da zai naɗa mana soci kafin ya ci zaɓe amma shi buhari bai zo da wannan tafiyar ba a lokacin to a gurguje da yake muna da karancin mm. mintoci ina ga wani eh. eh to wannan labarin ne da ya ji hankali amma ban san wani labarin da ta dauka ba eh. wannan wato labarin da ya shafi wato mai kamawa ne aka kama inda a jihar sun ce ma wato jihar katsina aka kama wani dan sanda da laifin garkuwa da wata yarinya ce ina ga shekara uku tare da binne ta da ranta na'am to shi me yake ka irin wa'ina abubuwa a samu wanda shi ne jami'in tsaro wanda zai tsare al'umma da wato dukiyoyin sai a same shi kuma da hannu a ta'addanci eh, ta'addancin yanzu kasuwanci ne kuma kowa so yake zama ya yi kuɗi mm. kuma saboda me ba a duba mutum me ya samu kuɗin a kawai ka samu kuɗi ake so yanzu kowa aikin da kike yanzu na ga baki da kuɗi kyau ne dan aiki ke kowa ya kuɗi mm. ke baki da shi mm. so irin wannan yake sa mai raunin zuciya To mm. sai kowace hanya sai ya bi ai ba ma dan sanda idan an kika yi maganan garkuwa kin manta an kama dan sanda da ya ajiye aikin dan sandan ma yana ɗaukar makamai yana kaiwa zamfara kuma jiharsa kuma ba an kama shi ba zuba kwanakin ba ba so akwai irin wannan so yawanci san abun duniya ya sa da ɗan sanda kuma an kama sojoji yana bawa 'yan boko haram makamai an kama sojoji suna taimakawa 'yan boko haram da bayanai an kama 'yan sanda suna yi ba wani jami'an tsaro da kai ko nan fasa kurkun abun nan kuji an ce akwai na cikin gida a ciki wasu sun ce a mm. waye daga cikin yan ta'addan ne wani ya shiga harkin ya shiga aikin mm, aikin kurkukun har ya zo ya ba da bayanai da za a kawo to wa ya dauke shi aikin mm. duk bagana ce ta kuɗi so kuma yanzu dan sandan nan in zai shiga dan sanda in ba wani ne ya tsaya maka ba to ka kashe kuɗi yanzu ka shiga soja in ba wani ne ya tsaya maka sai ya kashe kuɗi to irin waɗannan abubuwa su ne suka taru suka mana yawa kullum na kan faɗi cewa in dai ba mu canza ba mu gyara tarbiyyar mu mun tuna mun sa tsoron Allah da kuma tunanin akwai hisabi da kuma maganar kishin kasa ba so duk za mu ta surutu ne kawai Allah ya kyauta mu je ga zagaye na karshe domin mu ji muryoyin masu kallon mu na'am to masu kallon mu a daidai ne kuɗin ce mu idan mu da za mu dora daga inda muka tsaya da ce mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko abuga wayar tarho 070 captain 0800 biyu Kaftan TV Hausa gamsuwarku shine farin cikinmu. to da masu kallon mu da da cikin shirin sharhin mu inda a daidai nan kuma sa ku shigo cikin shirin domin tofa albarkacin baki ku akan wa'innan sharhin mu da dawa to barka da dawa to ga lambar dai akan akwatin talabijin ɗinku kamar yadda aka saba ku bugo domin ku ba da taku gudumawa sai dai a takaita kuma a bayyana suna da kuma inda ake kira a takaice tare da rage sautin akwatin yawa tare da dokokin suna nan dai da yawa kamar yadda kuka sani ga mai kira na farko assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam to barka ka dai barka ka dai to alhaji abubakar da hausa barka da shigowa to alhamdulillah babban bako ya bakin kokarin shi wurin kwatanta adalci akan shirkin da ya yi to kuma ni abin da ya ja hankali na a najeriya da nake so in sani to yana so babban bako ya bani hansa akan tambayan da zan yi wai shi menene shi maza ke jin tsoro ga mace a najeriya idan ta rika gwamna Shan adalcin da suka kafe saboda yau duk gwamnan da ya zo duniya za ka ji an ce ƙara na jiya da na yau shi suna jin tsoron macen nan ne ta fasa kwai ta kama adalcin da ba a tunane saboda su a iya rayuwarsu ba su zo a ce mu talaka mun ji daɗi shin shi yasa ake ta wanga kona kona da wanga mata tobe na ɗauka kwamishinan zaɓe ya yi ba shi ya kamata ya waɗi ba to tun da an kawo Abuja a ainihin tun da ba shi ya kamata ya waɗi su ne suke jira su faɗa to an ka kula da damuna da natsuwa waɗanda shugabanni namu bayan data ta damar da husuma a kodon lokaci babu wani abu da suka da bayan shi ba su a ƙasa yanzu kan zaka bai suka suna saudiya amma suna ba da umarni a yi kaza a yi kaza wannan matan ta ci zaɓe shin kuna ina hata ta tsaya tun da a jam'iyya ba ita kaɗai ba ta ci ba election ba a yi makarƙashi yadda za a yi a hana ta ba ta ci a ba ta na mata watan alkhairi matan da ba ya jam'iyya ta ba ne. amma ina so duk gwamnan da aka yi najeriya a ce matan nan da yi shi ni wata na ke nan to me yawan wani rubabben namiji sata ga mace da ba ta yi adalci da ake zaune ta adalci amma a koma ana ta in ja akan haka abu duk wanga abu ne na tabbatar da iyaka ta yi hakuri zuwa ko ta wanga abin duk mai hankali ya tabbatar da ba za a bata ba saboda ana gudun ta yato da adalci karara ba kuma haka ake so mu zauna a yi mana adalci ba a yanzu kullum mu zauna cikin masu yiwa ina muku fata alheri wani da to dan hausa muna godiya yau dan hausa ya yi adalci za a je tun da ya eh, goyi bayan rana ɗaya kenan yau da muka samu wannan <laughs> assalamu alaikum alaikum assalam salo ya gajiya eh, lafiya kalau alhamdulillah na ce alo barka ni ne jona daga jihar kaduna oh to jona kwana biyu wallahi kwana to zabe zabe zabe ya tar mana da hawan jini sai sa mun ce bari ne da kwanta kafin mu fara kira <laughs> Atiku ya ya fadi eh, a'a ka ce Atiku ya ci zabe an hana ci gaba da taki kawai to ba ko mu na gaishe ba ko ka yana ji a ah, ina so magana ne akan zaben Adamawa eh. na'am eh nake so in faɗa ma INEC shine tunda duk abin da za ka yi ka yi shi akwai sakamako a ƙarshe hmm. akwai shari'a daga wurin ubangiji kuma ko yayanka idan ka shuka mai kyau mai kyau zai bi yayanka hmm. domin mun gane ana amfani da kuɗi ana siya ra'ayin mutanen da ya kamata su fada gaskiya su fada abin da muke so domin zaɓe fa idan mutum ya zaɓa abin da yake so don Allah ba su idan sun zaɓa wanda ba su so kar ku ba su wanda ba su so ba za su na lafiya ba Eh. muna roƙa sai za wahala kasar na yana cin gaba eh. sai za ba ma samu leaders na gaskiya sai za ba ma samu leaders za su kawo mana adalci eh. talaka ya ji daɗi Allah ya taimake mu tashi lafiya sannan karshen magana da zan yi shine akan judiciary ne last of namu judiciary su mana gaskiya don shari'a ya zo hannun su to ba mu gaskiya domin ba ka wani zaɓe wala zai wahala fita Allah ya taimake mu. To, muna godiya Jona daga Kaduna wanda ya sha korafi akan yadda aka murɗe musu zaɓe a jihar kaduna ya ce an kwacewa a tiku ne <laughs> to ga wani kiran bari mu ci gaba da amsa a bayan kafin mu koma ga bakonmu salamu alaikum Amin wa alaikum salam wa rahmatullah Malam Umar Gombe da Malama Fa'iza da babban edita makera kai ke kuna tare da SMB daga jihar Lagos. To SMB barka da shigowa. Makera Allah ya saka da alkhairi kuma Allah mai da kai gida lafiya. Wannan kenan anan ne watakila in yaba wa al'ummar jihar Adamawa ba dan komai ba saboda yadda suka samu kai kuma aka zauna a yadda aka zauna. Yan banda ɗan zanga-zanga da wasu suka yi wanda kuma wannan dama an yi ma zaɓe an ayyana wanda ya ce ma jam'iyyu sun yi zanga-zanga sun je ofishin jam'iyya sun ce ba su yadda ba ballantana yadda aka samu kai wannan dole mu yaba musu domin ba fata muke ba idan da wata jihar ce ba adamawa ba da yanzu wani abu ne yake mm. faruwa da wanda ba ma fata to muna yaba musu a wannan gabar kwarai da gaske mm. babu abin da ya fi zaman lafiya kuma abin da zaman lafiya bai baka ba to a rashin shi ba zai baka ba sannan maganar a cewa shugaban kasa ya fito yi magana ba fa cewa aka yi national electoral commission ba independent national electoral mm. commission mm. independent independent zaman kanta in an nemi mm. yawa wataƙila an nemi shugaban kasa ya magana ya wuce matakin jam'iyya ba wannan wani abu ne daban amma da ya kamata a sa ido a bawa hukumar damar ta duk da ita wannan bayar Allah ta tafi kotu amma dai a ga yaya aikin zai kasance domin hukuma ce mai zaman kanta a ƙarshe na wato mika damuwa ko kuma ya zan sa shi ne ban sani ba labarin ya nuna bai rasun ba ne ya rasu amma yaro ɗan shekara uku bayan karɓan kuɗin fansa na dubu ɗari da hamsin a cikin dubu ɗari takwas amma a ce an binne shi da ran shi a garin a Najeriya a ƙasar shugaban ƙasa a jiharsa mm. akwai tashin hankali Malam Umar Malam tun lokacin ranar shida ga watan yulin nan da aka ce an kai wa wato rundunar shugaba buhari eh, convoy din shi hari mm. wallahi na ce akwai tashin hankali malam umar kar ka manta eh, kwana ɗaya da kai harin eh, kuje aka yi wannan a wannan rana da aka kai kwamboyi din aka kai wa shugaban kasa kwamboyi din shi hari fa a ranar aka kashe aminu umar dan dutsa abin nan area commander na dutsen ma a jihar shugaban kasa dan allah dan annabi a kalli matsalar tsaron nan musamman arewa maso yamma hmm. ranar biyu ga watan janairun shekara a fabiru na shekara 2022 na ji yan rufa'i yana ta kuka a zo a kafa tiyata tiyata arewa maso yamma wai me ake jira idan an tsaya an yi nazari an tabbatar cewar samar da ofin tiyata ina arewa maso yamma zai taimaka wajen dakile irin wannan matsalolin me yasa ba za a yi ba me yasa kuma suka kasa kai gwamnatin kotu kan su nemi a yi musu haka an dai har za su kai ta akan maganar canjin kuɗi kasar nan tana cikin garari malam umar ba muna nufin wai ba mu ne fa za mu gyara kasar mu malam umar muna roƙon shugabanni dan Allah dan annabi su yi abin da ya dace dan inganta kasar nan domin ba lallai bane ba lallai bane wannan al'amarin ya daure in ya daure a haka za a shiga abin da ake cewa jungle justice wanda ba ma kaunar haka hmm. za mu shiga rayuwa ta barbarian na fi karfin ka in buge ka in ka zo ka cuce ni zan iya rama in je ni ma in je da zan iya rama wanda ba ma fata kai eh ta ni daga jihar Lagos ina muku fatan alkhairi Allah mai da edita gida lafiya a musu ma'anu Umar akwai gyara a wannan labarin eh. inda wannan labarin da SMB yayi sharhi a kai eh, akwai kuskure a labarin inda wato 'yan sanda ne suka kama mutumin da ya yi garkuwa da yaro dan shekara uku ba wai dan sanda ba ne ba jama'a gafarce mu <laughs> daga nan in ji ke ma za a kama ki ba ba shakka eh, da abto a za a gafarce mu kan wannan kuskure da aka yi mm. to kafin watakila edita wasu kiraye kirayen su ci gaba da shigowa akwai tambayar da dan hausa yi na cewa wai mai maza ke gudu <laughs> game da <laughs> ina jin kaji tambayar da to shi ya yanke hukunci cewa an tashi zaben eh. <laughs> to amma a hukumance dai ba a bayyana tashi zaɓen ba hmm. kila ya samu sakamakon zaɓen ta wata hanya hmm. tunda ana tattara na ƙananan hukumar sauransu hmm. mu yanzu hukumar zaɓe muke jira ta fito da zaɓe inda ce wane ya ci ko wance ta ci to shi ne za mu yi magana a kai eh, to amma bambanci ah, game da eh, maganan tsoron mace ko eh, abun nan shi yasa a cikin muhawarar da muke akwai da suke cewa ai musulunci ya hana mace ta zama shugaba hmm. kaza kaza kaza kaza ko jiya mun yi muhawara da wani sai nake ce masa to shugabancin da musulunci ya hana kamar yadda manyan malamanmu na musulunci suka faɗa hmm. shine shugabanci na khilafatul amma to halifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce shine musulunci ya hana hmm. amma in aka ce maganan gwamna ne shugaban wani yanki na kasa hmm. sun ce ba wanda eh, abin nan ba wanda ya sai ce a musulunci an haramta hmm. to har ma wani yake faɗa ce to in ka faɗa haka ka kawo malami ɗaya da ya ce haka ake nufi khilafatul amma ake magana a ce ga halifa duk musulmin duniya kamar shugaban kasa kenan a shugaban musulmin duniya gaba daya oh ba ma shugaban ba na kasa ba shi ake nufi dan a musulunci Najeriya jiha ce oh. a shari'a ta a shugabanci da musulunci da <laughs> bari mu kara kirayen kirayen kafin mu karkare gaba daya assalamu alaikum alaikum wa alaikum salam kamar ina so idan ba da wani contribution ne to da wa muke tare eh da ne diga kalaba dahiru eh, diga kalaba to dahiru barka da shigowa dahiru dahiru eh dahiru barka da shigowa eh, eh, kalaba to daga kalaba mu je ina tare da kai yawa a gajiya alhamdulillah oh, lafiya alhamdulillah mm. ina son yi commentary ne akan gwamnati lecture at Mawa state to bismillah jiya na ne mm. muna jin ka sai ka rage karan akwatin eh ka rage karan akwatin talabijin bayani bane wannan INEC official din a kama su don suna son su kawo maybe ya okay ci gaba muna jin ka yawa to actually ni abunda nake so ma ba wani dogon bayani a kama wannan jami'an INEC din eh yes suna son su dara su dina adamawa Allah kare mu mu ba masu fitina ba ne mhm. actually idan ba haka ba wallahi da wani jiha ne da za a yi gumurzu sosai za a kashe mutane a banza akan siyasa mhm. kuma mutane na in suka ci ba ba za ka ga komai ba ba za su mana komai ba yawa kisa billahi don Allah gwamnati ta duba ta dinga adalci ta dinga adalci wannan shi kisa billahi a bashi in fintiri Ahmadu fintiri ya ci a bashi in hakiyar binani tahiru ta ce a bata ba wani problem rayuwar ta duniya ba wai tun da ake abin da shari'an banza su kai mana mun ba ma zuwa wannan kar su da mana fitina na gode Allah ta wala godiya wala tahiru daga daga wace jiha ya ce daga kalaba yawa daga kalaba to amma ya ce shi dan jihar eh, adamawa ne jihar adamawa ne yes to ina ga wani kiran bari mu dai kara kira biyu ko uku mu naɗe tabarma assalamu alaikum alaikum salam awa bismillah eh bismillah muna jinka alaikum salam hello hello muna jinka bismillah ka daga murya kuna ta muna tare da wa hello muna muna jinka bismillah bismillah baya jin mu to ina murya tana dawa bai rage sautin akwatin talabijin baka rage sautin akwatin talabijin ɗinka ba sai ka ji ya kamata a rika sauraron mu ta waya idan har ka tabbata ka kama to sai ka ji mu kawai ta waya maimakon kana ji ta kan akwatin talabijin ɗin zai fi sauƙaƙawa mu fahimce ka sosai to a ga shi nan dai ina jin muna da 'yan sauran mintoci da za mu daga assalamu alaikum hello hello yeah mhm da muke tare muna tare da gaddafi da wane gaddafi ko gaddafi gaddafi daga ina adamawa to gaddafi daga adamawa to dama ya kamata mu samu kira daga adamawa daga adamawa to bismillah barka da shigowa yana da bismillah muryar kamu tana dawo mana cikin eh ka rage akwatin talabijin din sai mu ji ka da kyau to gaddafi ina jin baka eh, yawa to bismillah to bismillah na son shari'a kan lamuran da mu ke guda cikin gida ne mm. eh. gaskiya a wani garin kake a adamawa ajada ajada kake to bismillah eh mm. bismillah gaddafi mm. ya ce talabijin din nasa ne ke rigima har yanzu ina jin <laughs> muryar tana eh, dawowa ina kara dawowa to yana da matsala na wato sabis ina ganin daga can kuma ga wani mai kira to ga wani kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum hello hello wa alaikum salam to sai ka daga murya ba mu jin ka to ina jin shi ma wannan ya kamata mu datse shi mu dauki wani assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka eh? to hello kana jina eh muna jin ka to dai daga daga biyu ne to wane ne alhaji sani ne to alhaji sani daga biyu barka da shigowa to sai ka rage akwatin talabijin ɗinka kai ma eh batun zaben na adama nan eh matan nan ta ci fama ana magu magu magu magu magu magu ne wato ita ta ci a yi adalci a sake a yi sunan da ba Eh. to to kai da kake biyu <laughs> ya ake ka gane eh, cewa idan ta lashe zaɓa ta lashe zaɓa ba ya ba tana adalci mutane to mu da suna suna gaba da ita eh. ni ba jihar bara amma yadda nake ji yanda take yi din wallahi ina gamshe da mulkin ta mai kyau <laughs> to yanzu dai muna jiran hukumar ana jiran hukumar zaɓe ta ayyana mana wanda ya ci zaɓen to muna muna godiya kwarai eh. to bari mu je ga kira na kusa da na karshe ko kuma na karshe ne salamu alaikum na kusa da na karshe yawa alaikum salam na'am hello hello bismillah muna jinka muna jinka yawa hello muna jinka yawwa ne ma da zan sanar a kan maganar zaben adama ɗin gaskiya ina ga wannan matan da ke zabe to mu yanzu na muna ba muna maganar cin eh, waye ya ci ba tukun kuma ya bayyana sunan sa ne ne bayyana suna ba da kai hukumar zaben wannan jami'in da ya fito ya sanar da hukumar zaben eh ya riga da ya sanar ne saboda eh, watakila za a iya a yi maguli a sama shi ne ya ga gaskiya shi ne ya sanar to me yasa ba zai sanar da shugabanninsa ba ah, na gaba da shi ba to har yanzu kai ma baka rage akwatin to gaba ɗaya kuɗi ne ake karba a kan lamarin to shine shi ya ga gaskiya gwara ya sanar da duniya to kai a baya mana sunanka da kuma garin da kake kira to bai faɗi sunansa ba bari mu daga waya ta ƙarshe a cikin wannan shiri kafin mu ba edita daman a wato shirin ƙarshe salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salam to bismillah da wa muke tare Mustapha ne daga tsada. Mustapha? Lami. Oh, la. Mustapha. Na ji kamar mace ce ba. Eh mace ce. yawa to bismillah yusuf ko to sai mu to muna jin ki bismillah kowa. eh maganar zabe a adamawa kam an yi zabe to ya kamata a ce a jira an fada zabin da aka ci ga lissafin zabe wannan ya ci wannan ya ci ah. ba wai a yi rantsar kawai ba tare da wani eh, an kawo wani result a ƙasa ba inda mm. za a iya yi haka ai da ba sa mutane sun wahala ba mm. sai a kama kawai a ajiye wannan ne ake so ta ci zari an bata kaga mutane ba su yi wahala ba amma a ce an yi wahala an sha rana a cikin azumin nan sannan ba kawo lissafin zari ga yadda aka ci ba an ajiye a kasa ba a zo a fada ga wanda ya ci ba adalci a ciki duk abin da za a yi a duniyar nan a sani akwai ranar isabi duk abin da za ta sani ran Allah zai tambaye da ran gobe ko ka yi gaskiya ko baka yi gaskiya ba don haka kuka adalci muke nema duk an kawo buwan na zabe wanda ya samu a bashi yanzu ma mutum fama da tashin hankali a tuka Najeriya in an zo an kawo wani da ya tashi kuma ka ci gaba aka yi koti baya don haka muna roƙon kuman zabe don Allah yi adalci a cikin wannan tafiya. duk abin da aka kawo a tantance rizon da aka kawo a baba na shi sako na suna to muna godiya sunan naki watakila yanzu muna jinki sosai sunan naki ne ɗazu ba mu ji ba bilkisu mustapha bilkisu oh, oh bilkisu mustapha to muna godiya bilkisu mustapha daga daga jada adamawa to muna godiya ina ga edita muna da yan mintoci kaɗan da suka rage wanda ina jin akwai dai kiraye-kirayen duka sun fi mai da hankali akan <laughs> zaben adamawa eh. so ni abin da zan nanata shine 'yan siyasa su ji tsoron allah hmm. mulkin nan da suke ta gogoriyo sai sun yi sai sun yi su dauke shi a matsayin amana ba wai ganima ba idan suka dauka ganima ce hmm. za su zo su yi mulki su tara dukiya su yi waye to su dubi shugaban da suka gabata nawa suka tara dukiyar kai wanda ya nemi dukiyar ma ta hanyar kasuwanci misali alhaji amir danta ta kwanan nan fa aka ji shi yana cewa duniyar ma gaba ɗaya ba ta masa daɗi eh, to ina kai da ka zo ka ɗauki na talakawa ka ɗauki dukiyar su ka tara wa kanka ƴaƴanka da kake ganin wai za ka tara musu dukiya kai babanka ya tara maka ne ka zo ka samu mm. so su ji tsoron allah su ɗauki abin nan amana ne muna da matsaloli a arewa waɗanda inda masu mulkin mu za su dube su wallahi wani ma ba zai karɓi mulkin ba muna da maganan kiwon lafiya muna da maganan noma kansa muna da maganan rashin aikin yi yanzu muna yaya ɗalibai dubbai amma a gaya mun kamfani ake ginawa a jihohinmu na arewa Ah, na tashi na samu jiha ta tana da kamfanoni da dama amma yanzu ban yi tsammanin mana da kamfanin da sai kai guda biyu wanda za a iya nuna a ce suna daukan mutum 300 mm. kafin jiha kano mun taba karanta labarin cewa an rufe masana'antu sun kai 300 da wani abu a najeriya gaba da ana magana an rufe kamfanoni da masana'antu wajen dubu sha goma uku. kai mai mulkin da za ka zo kana tunanin kawai ka zo kai mulki ne kila ka ɗanyi kwalta ka saci kuɗi ka ɗanyi bohol ka saci kuɗi ba ka tunanin ka gina wani abu da mutane su dogara da shi amma kana nan za ka yadda ma a kashe mutum don ka samu mulki a lalata dukiyar wancan nan ka samu mulki a yi kaza to gaskiyar magana idan dai shugabannin siyasa ba su ɗauki mulki amana ba za mu yi ta shan wahala waɗannan matsaloli da muke kuka da su yanzu karo za su yi an talauta fulani an talauta manoma musamman a jihohin biyu bisa uku na arewa kusan za a iya cewa kusan an lalata kusan komai ne a wannan yankin mm. arewa maso gabas ta yi fama da boko haram wanda ya shafi harkokin noma da kiwo da kasuwanci mm. arewa maso yamma ta zo ta fama da 'yan bindiga tana ma kai mm. sannan arewa ta tsakiyar makanta ba wai ta zauna lafiya ba ne to a arewa dai kusan ba inda ake da abu nan kuma wai mu ne muke ta neman mulkin ido rufe ka yi mulki ana ta yanka mutane ana kashe su a jihar ka har ka kwanta ka yi barci ba ka tunanin cewa duk rai din da ta salwanta a jihar nan kai ne mas'uliya take kanka kai za Allah zai fara tuhuma kafin wani ko da suke cewa yan sanda ba su ƙarƙashin su ai da banza ce idan asu aka taɓa su za ka ga cewa ai da 'yan sandan suke amfani a je a batar ma da mutum an ga dama muna da irin waɗannan labaran ina dadiya ta a kaduna ga wani yaro a abin nan matashi a bauchi uba boris ina yake yanzu da sun bata an batar da su so kuma duk wasu waye suka yi ni talaka ne zai je yi so amma ga amma kana bari a zo kusa da garinku ko ma a zo cikin gari a yi barna a kashe mutane sai ka ce a yi yan sanda ba kashin ke fito wa'yancin yan sanda da aka yi amfani da su aka sace da yadiyata ko aka sace obabore su kuma waye sa su so shugabancin nan amana ne shugabanni su tsoron allah ba mulkin kawai ba a cikin yan uwan annabi sallallahu alaihi akwai wanda ya zo ya nema a bashi mukamin shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a wane inda zaka samu hanyar gujewa mulki guje masa hmm. domin bakin ciki ne a duniya na dama a lahira to mu yanzu ba a ma maganar lahiran ko ana ga lahiran ma irin najeriya ce za ka je ka samu alfarma Allahu <laughs> eh, to masu kallon mu a daidai nan zamu jalin zamu shirin da fatan kun bibiye mutum daga farkon shirin har zuwa yanzu kun ga yadda shirin ya kasance. inda sai ku mu gobe da misalin karfe tara na safiya don jikanin mu dauke da wani shirin na sharhin jaridu da fatan mai ilmantuwan faɗakartu da fatan za mu sha ruwa lafiya a madadin ni fa'iza yakubu aliyu da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a kuma madadin shi bakon namu na wato editan jarida aminiya malam salihu makera sai kuma mr emmanuel da ya naɗi wannan shiri yayin da mr idris ya mu da ku sai kuma ku da kuka bugo daga sassa daban-daban kuka ba da taku gudumawa to da haka muke naɗe tabarmar shiri sai kuma gobe idan allah ya kai mu laraba ku sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci domin kawo muku wani sabon shiri a haka cewa da macen za a sha ruwa kuma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da